Kalangu, Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne zumku da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. wani kwastan ya buɗe wuta kan wani mai smuggle ɗin man fetur tsakanin ƙauka biyu a maraɗi mutunan ya mutu daga rauninsa za ku ji ƙarin bayani Gaban matsalolin kama rakuman daji kwararru sun yanke shawarar dakatar da aikin bayan kama wasu a kure takwas daga cikinsu cikin goma da aka tsayar a farko suna dajin gada beji akwai mu da ƙarin haske na jami'in kula da dajin gada beji. har yanzu akwai saura kan batun 'yancin shige da ficen al'umma a yankin gamayar kasashen sai da yawo kalubalolin shine na girmama matakan yarjejeniya wacce akwai ta a shekarar 1979 wannan shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya mutum biyu suka mutu tara suka ji rauni daga cikinsu uku na cikin macin hali wannan shine sakamakon wani harin mota wanda ya wakana a ranar jiya a tsakanin birnin kwanni da yayya inda wata motar fasinja ta yi karo da wata mota ta dogon baro a dijon shafi tsalha amadu mataimakin shugaban 'yan kwana-kwana na kwanne ya yi wa wakilinmu asumana musa karin haske tunda mun tura mutanenmu can ofital kafin ma mu isa can don in an kawo in su su kama likitoci su san mutum nawa ne kuma su san cikin wani hali ne suke sai muka yi la'akari aka yi bilan baki daya muka samu mutum tara wanda suka ji ciwo cikin mutum tara nan akwai uku wanda suka ciwo kwarai shi kuma akwai mutum shida wanda ciwon nasu ba mummuna ne ba akwai mutum biyu wanda suka riga yin gidan gaskiya motocin da yadda suka yi bannar da mota ce ta sony traps da dogon baro to hatsarin bannar da aka yi ya shahi na kadarori ita dai wannan dogon gabanta dai ne dai ya dan take kaɗan amma kuma duk kaya na 'yan kasuwa kayan nasu da sun salwanta A maraɗi wani mutum mai shekaru 36 mai suna Isa Sani ya mutu bayan da aka harbe shi da bindiga a da yake fataucin man fetur ta bayan darni. Abinda Abdu Dan Naito dan farar hula ya wa abokin aikinmu na yankin maraɗi bisa fasar Mutari Muhammadu. Tsakanin garin biyu ne kuntume da kuma shantala. Wani jami'in duwan ya yi harbi bisa ga wani matashi da yake shigilar man fetur bisa motonsa. An yi masa harbin ne na farko ga kafadarsa, na biyu kuma ga haƙarƙarinsa. Da a ce harbi ɗaya ne ana iya fahimta, amma har harbi biyu wani irin laifi ne ya ma wannan jami'in kwastam. Ko da ma a ce korarsa yake bai kamata ya masa haka ba. A Nijar ba dokar da ta ce a harbe mutum tun saboda kawai yana jigilar man fetur. An ce ne a karɓe kayansa da moto. A gaskiya hukumomi ya kamata su tsoma baki tun lokacin da aka samu wannan al'amari na farko. Amma ba ma fahimtar haka. Domin daidaita labarin wakilinmu ya gana da shugaban rukunin kwastan na maraɗi, amma kuma ya ƙi ya yi magana. Ɗaliban makarantar sakandaren Kwani ta ɗaya yankin Tawa da ke yajin aiki sai inna ta gani da suka fara a ranar Juma'a sun koma makaranta a yau Litinin wata dakatarwa domin ba da dama ga tattauna da ke gudana tare da daraktan ilimin sakandare na jiha a cewar shugaban kungiyar da wakilin ya tuntuɓa a yau da safe. Waɗannan ɗalibai sun nuna damar su kan rashin malamai da kuma sauye sauyen wuraren aiki na malamai da ya shafi makarantarsu a baya-bayan nan. Fiye da sefa miliyar ɗaya shine jimillar kuɗin da gundumar agaza ta tsaida a cikin shirinta na zuba jari a shekara ta 2019. Kuɗin da aka tattara za a zuba su a ɓangaren kiwon lafiya ilimi da makamashi mai tsabta Taron ya gudana a ranar 4 ga watan Disamba kuma ya haɗa dukkan ɓangarori daban-daban na al'ummar gundumar. Ahmadu Kusa mataimakin magajin gari na gundumar ya yi wa Anise Karim ƙarin haske bisa fassarar Muntari Muhammadu. Fasalin zuba hannun jari na shekara zuwa shekara ne da ya kai miliyar ɗaya da miliyon ɗari da 'yan kai shine muke bita. Akwai kwamitin da za a girka domin duba ayyukan da za a fi mayar da hankali a kansu da kuma duba fasalin shekarar bara menene aka yi miye ba a ba kamar a fannin ilimin boko kiwon lafiya. Sannan muna nan muna kokarin duba makamashin da ake iya sabuntawa saboda idan ba makamashi akwai wuya a kirkiro da hanyoyin ci gaba, kama a fannin kamfanoni, kamar yadda kowa ya sani mun taka tudu na hana aiki da leda, kenan sai an yi nazari a kansa na miye za a maye gurbinta. Don haka ne kenan sai mun ƙara kuzari na yinsa. Watan da ya gabata mu tunatar da ku raƙumin daji takwas uku maza biyar mata aka kaurar da su daga kure zuwa dajin gadabeji da ke yankin maradi da farko batun a fidda goma ne amma dalilin wahalhalolin kama su jami'ai wannan bangare sun ɗauki niyyar kama takwas wannan ne laftar kanar dan fatima muhammad sanusi mai kula da dajin gadabeji yake fayyace mana a hirarsa da musa hassan tawar tafo a yau da safe bisa fassarar mutari muhammadu Kamar yadda aka bayyana a matakin farko za a kawo raƙumman dawa goma ne, amma ganin wahalar da aka sha na wajen kama su guda takwas ne aka samu kamawa, namiji uku mata biyar, inda yanzu haka suna cikin keɓaɓɓen dajin na na gadabeji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. An ɗauki duka matakai da suka dace na kare su. Akwai wajen kiwo da kuma wasu fadamu biyu da aka keɓe a zamansu. Wannan mata matakin gwaji ne da zara aka ga komai yana tafiya daidai za a kawo wasu a cikin tsarin su goma sha biyar ne ya kamata a kawo yanzu an kawo takwas kuma ana kula da su ganin abin da sakamakon zai bayar shi zai sanya a kawo sauran gungun na biyu Matsalar tsaro a yankin Sahel musamman ma a Burkina Faso da Mali ta fi ɗaukar hankali a cewar wani labari na kamfanin dillancin labarai na AFP kasar Faransa. Tashe-tashen hankali tsakanin al'ummomi da kuma hare-haren ta'addanci na janyo tashin hankali tsakanin fararen hula. Maryama Jallo ta haɗa mana wannan rahoto bisa fasar Gungu Muhammad Dantani. Ƙasar Mali harin da 'yan farautar dozo suka kai wa wani gari ya haddasa rasuwar mutum talatin da bakwai ranar Talata. kasar Burkina akalla 'yan farar hula shida aka kashe tsakanin ranakun talata da laraba bayan harin da aka kaiwa garin yirgu alhakin da aka rataya wa 'yan ta'addan kamar yadda kamfanin dilancin labaru na kasar faransa afp ya tunasar kasar burkina shekaru uku ke ga da take fuskantar hare-hare da ke haddasa mace-mace lamarin da ya haddasa fiye da mutum 270 da suka rasa rayukansu tun shekara ta biyar. wagadugu so uku ana kai hari Ƙasar Mali tun bullowar 'yan ta'addan nan na rukunin mai wa'azi Amadu Kufa da aka kashe Karshen watan Nuwamba a yayin wani ruwan wuta da sojojin Faransa da ban hannun sojan ƙasar Mali suka yi. Tashin hankalin na ta yawaita tsakanin Hulani da 'yan kabilar Bambara da na Dogon. Tashin hankalin ya haddasa fiye da mutum biyar da aka kashe shekara ta da goma sha takwas a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. An yi wani yunkurin jin mulki da bai ci nasara ba yau a ƙasar Gabon zaben kasar da shugabanta baya lafiya kuma baya cikin ƙasar yau da watanni biyu da rabi inda kuma gwamnati ke tafiyar da harkokin ƙasa a cewar kamfanin dallancin labarai na faransa afp a karon farko a tahirin gabon wani gungun sojoji ya bayyana a ranar litinin da safiyan safiya a gidan rediyo da talabijin na ƙasar da ke libreville inda suka yi kira ga 'yan ƙasar da gabore inda suka yi kira ga 'yan ƙasar da bore da kuma sanar da kafa wani komitin maido da demokaradiyya a ƙasar nan gaba bayan sa'o'i kaɗan kura ta lafa kuma ya daidaita a cewar ministan sadarwa kakakin gwamnati guy bertrand mapungu a wani rahoton afp. Eh raskuna kan shirye-shiryen tsara gasar gasar kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru 20 wato ta kane even Niger ta shekara ta 2019 da ƙasar Niger ke shirin karba a nan wata mai zuwa shine makasudin taro da ya gudana a ranar Asabar a Yamai a karkashin kwamitin gida na shirya wannan babbar gasa ta motsa jiki an shirya tsaf domin wannan gasa in ji Madan Ibrahim Hadiza Amadu Baciri mamba kwamitin a cikin rahoton gungun Muhammadu Dantanin bisa fassarar Rafika Atayar. Dangance da gine-ginen Star General ni Kunce ya rage wasu ayyukan da za a sa, sannan kuma an ɗoki kwakwara matakai na magancen matsalolin. A fuskar filin wasa na maraɗi nan ma an ɗauki matakai. Akwai kwamitin da aka girka wanda yake biya su da ƙawa domin ayyukan su kamala kafin satin na sama. A fuskar na sabkin baki akwai kwamitin da tune sun yi tanadin otal a nan Niamey da maraɗi. Akwai sakaratari tarayya na dindindin da aka girka a nan pale de Sport da kwamitin liktoci komitocin duka sun shirya tsab kawai lokacin gasa 'yan ƙasa da shekara 20 suke jira. A gasar Super Liga ta kwallon kafa ta shekara ta 2018-2019 a murzale da biyu a ranar Lahadi a nan Yamai a rana ta biyu. AS Sundep ta doke AS Gendarmerie da ci ɗaya da nema, yayin da ASN Nijelek ta doke Irana da Leta da ci ɗaya mai ban haushi. An gusa wasa tsakanin Racing da ta mai da kuma Akukana ta Arlit. saurare shirye-shirye Istiro ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Tun zo sai mu na musamman duk da kasancewa tun a shekarar 1979 yarjejeniyar da ake kira yarjejeniyar 'yancin shige da fice, 'yancin zaman al'umma na gamayar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka sai da yawo, mayan kalubaloli na nan kan batun girmama waɗannan matakai. Daraktan sashen hijira na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen Amadu Bulama Cerno ya yi wa Michel Deji karin haske bisa fassarar Muntari Muhammadu da Gungu Muhammad Dantani. walwalar zirga-zirga al'ummar mambobin kasashen yawo har yanzu ya kasa tabbata shekaru arba'in bayan yarjejeniyar dakar da aka yi tanadin haka ahmadu bulama charno daraktan sashen da ke kula da hijira na kungiyar alternative ya ce ba a girmama yarjejeniyar sakewa shige da fice ba da aka yi tanadi a cikin sanarwar ƙasa da ƙasa bisa kan kare haƙƙin bani adama sai da yawo cikakkar turba ce mai amfanin 'yan asalin shimfiɗar hatta ma bisa ga mata matakai masu mahimmancin da aka shimfiɗa ga yarjejeniyar Dakar akan buɗin kai da kawowar al'umma da dukiyoyinsu. Yancin kai da kawo na jama'ar da ke cikin shimfiɗar ƙasashe mambobin ƙungiyar ta kowane ƙasa na da ikon kariyar kanta. Amma bisa ƙa'ida wa'annan matakan ya waje ba a zartar da su bisa ga bin sharuɗan dokokin ƙasar. Tunda ana cewa sharuɗan gamayyar ƙasashe suna sama ga na ƙasa. Hakika an san da ayar doka mai lamba goma sha uku ta sanarwar da aka yi ta ɗinkin duniya na tabbatar da 'yancin kai da kawo. Idan aka koma ga shimfiɗar zamantakewar ƙasashen idan kana son ka ƙetara wata iyakar ƙasashen mambobin sai da ya kasance kana bisa ƙa'ida ne ko kuma baka bisa ƙa'ida to za ka fuskanci halayen da ake ce ma halayen da basu dace ba. Meye wannan yarjejeniyar ta ce? Ya waje ba ne a gare su nasu tabbatar da aiwata sharuɗan to amma sai suka kasance suke taka sharuɗan. Shugabannin ƙasashe sun samu rahotanni da dama da ke shaida da musguna da ake ma jama'a bisa ga hanyoyin. Da me wannan yake da nasaba kuma laifin waye? Ina ganin rishin hukuntawa ne domin ɗan sanda ko wani mai sanye da kayan hukumar tsaro da ke kilomita dubu daga babban birnin ƙasarsa kwatamcin ƙasar Nijar yana ɗauke da makaminsa kenan shi ne ke ruwa shi ke tsaki yana aiwata yadda yake so ana iya samun misalai kamar yanzu idan mota ta tashi daga Lomi nawa mutum ke biya bisa ga hanya kamun ya zo nan Yamai. Wani lokaci ma sai ana iya ganin kamar haɗin kai ne na direbobi ko kuma kwambayar da ke tambayar mutanen da su tattaro kuɗaɗen da za a bayar bisa hanya. A nan ma mu Nijar an sha yin rahotanni bisa ga irin waɗannan halaye. Me yasa ba a mayar da martani a tunaninku? Ta fuskar ƙungiyoyin farar hula muna nan muna wani aiki na neman goyon baya ga samun a ɗaiɗiyar nafiyar Afirka. ba tarayyar ƙasashen Turai sun kare kansu a gaban shugaban kasar amurka kun sani mulkin mallaka kokari dai yake yi ya raba mu don ya karfafa gurinsa na mallaka mu sai dai kash shugabannin kasashen mu ba su ankara ba to masu mu karshen labarin namu kenan daga nan studio sai bar musa hassan da labarin na zabarmanci a huta lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyu da takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.